ana sa ran ɗan wasan nan Klein Dempsey na iya komawa ƙungiyar shi ta Fulham a inda 'yan wasan ƙwallon kafar Amurka za su buga wasa da abokan wasa na ƙasar Colombia. 'Yan wasan ƙwallon kafar Amurka za su fafata da 'yan ƙwallon Colombia a wasan ƙawance ranar sha-hudu ga watan Nuwamba a filin wasa na Craven Cottage. Ƙungiyar ƙwallon kafar ta Amurka ta bayyanar da haka ne jiya Laraba. wannan sanarwa ta fito ne bayan sati ɗaya da ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta croatia ta sanar da cewar 'yan wasan za su gwabza da 'yan wasan na amurka a ƙasar ingila amma ba wata magana a hukumce daga hukumar ta 'yan wasan na amurka sun kammala shiri don haɗuwa da ƙungiyoyin ƙasashen yankin kudancin amurka yayin da 'yan wasan croatia aka ce za su fuskanci ɓangare daban inda za su kara da argentina a ingila kusan lokaci ɗaya. za a buga wasan ne a filin wasa na craven cottage inda ɗan wasan amurka Clan Dempsey ya yi shekaru da ƙungiyar Fulham kafin ya koma ƙungiyar Tottenham kafin ya dawo gida. Ƙungiyar Fulham yanzu haka ta ɗauki ɗan wasan tsakiya na Amurka, Emerson Heidman,